cin gishin kan ɗiya mata a garin arlit sai haɓaka yake yi tun lokacin da ƙungiyar matan daga ta girku yau shekaru shida kenan wurin da aka sa ma gaba ne ba ɗiya mata damar su ɗauki nauyin kansu da kansu a ɓangaren tattalin arziki da kuma kawo tasu gudummawa wajen tahiyar da al'amuran cikin gidajen nasu na aure mu saurari uwar gida shami ahmed shugabar ƙungiyar matan daga ta arlit muna yin shara muna doka mu yi niyya mu ci mun hidda college ko wani wuri haka mu je a wannan ranar za mu share ta bayan wannan cikin siye cikin mu muna yin kafa sabini likidikin nan har da sabini irin wanga kamar na lafibel duk muna yi kuma bayan wannan akwai tantar muna yin har da omo kuma akwai mata masu kiwo a ciki akwai masu saka a kenan ayyuka ne mun ka gama wanda muke yi muna so gujiya mu zo mu sarrafa ta mu hidda mai kuma mu yi kuli kuli shi ma mu saida mu saida mai to kaji ayyukan da matan daga ke yi kayan ayi wadanga ayyuka dole sai an ba da horo ko da mun ka fara ma da horo ne an ka fara mu da kanmu ma sai da muka samu horo ana yi cewa matan arliti yanzu ba su da matsala kudi ba su jira mai gida ya ba su kudi ko wani ba su kudi to lalle sai in ce ba su da matsala matsalar da ke gare su har kullun kasan mace in yana aiki ma tana nema a taimaka mata saboda mu matan daga inda muke wai ba cewa mun kai kamar muna da wani kes haka na kudi da yawa a'a mu mata mu tsakanin mu ne muke gangamawa muna neman abin da zamu hidda makan mu takeici da shi mata wadanda yau sun gane sun tashi suna aiki da wadanda ba su gane ba har yanzu ba su tashi kashi nawa ne a bisa dare dari an samu sattan wanda dai ga su suna neman makansu tunda ni ma da nake gaya maka yanzu nan kaga bisa aiki ne kuka hiddo ni yanzu haka gida ana congelator uku a da aishi ina fama da su ina yi kuma ina saida kuma harkokin da duk zane gane da su nake ba sai na sa jira mai gida na baya bani kenan wanda ba su gane ba su bi hanyar da wanda suka gane mu yanzu kaga ba sai mun sa jira miji ba ya bamu ba tunda wata rana miji bai da shi sana'a ga da muke mu ma dan dai mu ruha mu kanmu asiri ne mu ruha mu mai gidan mu asiri mu ruha mu diyan mu asiri ole da sai yaro ya tai wani wuri yana lashe lashe ko ko yana ba da hannu a bashi to shine nake kira ga sauran mata wanda ba su da wani aiki sun zo sun kama hannu kawai sun rungume kenan su tashi su nemi aikin da suka yi tunda yanzu maza da yawa sun gane sun san da kasuwanci yana tallafa musu da matarka ta tahi ta biyu wani wuri tana bani roko mini kenan gara ka barta ta yi kasuwancin ta ko cikin gida ana kasuwanci ba sai an yi ta wuce ba